saurari barkanmu da warhaka barkanmu mara sake saduwa a cikin wani sabon shiri da gabar kullum da ce na fisa ke muku barka da wannan lokacin to a shirye-shiryen mu da ya gabata inda kuna biye da ni na yi magana akan yadda menene ma wai shi kan shi nonon nan me kuma amfani shi a tare da mu da kuma mai gida gaba daya sannan kuma na yi magana yadda za ki gyara nonon ki ya kasance abin sha'awa ga mai gidanki to kuma na muku alkawarin cewa a shiri na da zan gabatar na gaba zan yi magana akan yadda za ki gyara nonon ki a lokacin da kike shirin yin yaye da kuma bayan yaye? ma'ana ana so mace kafin ta yaye ɗanta da take shayarwa saboda wannan nonon yake sha ruwan nonon nan shi yake sha to kafin ta yaye shi akwai shirin da ya kamata ta yi ma nonanta saboda ya zama yana ya zama a dai abin sha'awa yadda kike tsan shi cip cip je ya cika dai ba irin ya zube din da muku ya wani ragujan yawwa na farko abin da zaki ana bukatar ki tanaji kafin in kin sa ranar da zaki yaye yaron ki irin sati biyu haka to akwai shirin da zaki fara yi daga sati biyu kafin ki yaye sannan kuma bayan sati biyu bayan kin yaye in kin hada ya baki sati hudu kenan wata daya kina kula da nonon ki to ya kamata uwar gida ki samu garin hulba garin hulba da man hulba da kuma aya kun san amfanin aya a jikin mace ba ma sai an kai ga maganar gyaran nono ba shi kanshi aya yana da amfani a jikin mace aka je ga bangaren eh, dawamar ni'imanta sannan kuma idan kika samu garin gulbar na naki da aya komai da ina faɗi kafin ku yi amfani da shi ku tsaftace shi ayan naki kin tsaftace shi kin wanke shi kin shanya shi shi bayan ya sha iska za ki haɗa shi da wannan garin hulban za kai shi injin markaɗe shi ma a niƙa shi idan an niƙa shi za ki haɗa shi ki riƙa shan shi da madara sannan kuma garin gulban nan shi ma kin tafasa ruwan shi zaki rinka samu tsumman ki tsaftatacce ko towel ne haka ki rinka dangula kina dan daddana kina gasa mara kina gasa nonon ki bayan kin gama gasa shi sai ki kawo wannan man gulban naki da na ce ki tanaje shi tun daga farko sai ki kawo ki shafa ki shafi duka ilayen nonon ki da shi sannan kuma wannan garin haɗe mai haɗe da aya garin gulba mai haɗe da aya shi ma kina sha cokali biyu kina shan shi da madara za ki yi shi ba sati biyu kafin yayi ne wannan abin da na gaya miki sannan bayan sati biyu kin yayi shi ma za ki ci gaba da yi kin haɗa ya baki wata ɗaya kenan insha Allah idan kika rike wannan kika rike shi kina yi baki misin ko wani abu daga ciki ba za ki ga nonon ki ya kasance yana kyalli yana sheƙi kuma ya cika jibjib ba wai irin wani kin sosai idan aka yi yayi yana nono yana zuba kuma ina ba mata shawara akan wannan zubar ruwan da nono yake za su ci yana musu zafi yana azaba yana jin ruwa ya kumbura sosai su daure su daure na dan wani lokaci ne kaɗan idan suka daure kuma ina umurtar su akwai breast pad ai da ake sawa akwai breast pad da kuka sha ban zo muku da shi ba amma next zuwa na insha Allah zan zo muku da shi ku gani yadda za ku yi amfani da shi ma shi breast pad ɗin ya ake sa shi idan kun ɗauka shi breast pad ɗin nan kun sa shi sannan ku kawo brazier ku sa kuma ku tabbata kun sa wanda zai matse ku wanda zai matse ku tunda ba a so ka ce za ka ma in kika matsa ruwan tabbas za ka samu saukin wannan radadin zazzabin da yake maka amma ba a so a matsa saboda idan kun lura kun taba in kun taba nonon ku akwai wani kullu da za ku dan rinka jin shi a ciki to shi wannan in kuka matse shi zai fita ne kwata kuma in ya fita shi kenan ba dawowa ya riga ya nuna ya riga ya zube kenan to ku yi hakuri da wannan zugin da za ku rika ji kawai ana yi ne saboda amfanin dan idan ya riga ya fita shi kenan kuma idan kuka rike wannan haɗin da na gaya muku aya daga aro gulba da kuma gasa nonon da ruwan gulba da kuma shafa shi in kuma kuka rike wannan method din da na gaya muku na sa zai kan yadda ku sake shi wai ya kun sake shi yana ta zuba a'a ku matse shi sosai akwai zafi dan zafi amma sai an daure saboda gyaran ku da fatan za ku yi amfani da abubuwan da na faɗa muku kuma za ku ɗauka za ku yi amfani da shi <coughs> ta ku har ku miliyoyin lafi sake ku fata alheri kuma ku tara a shiri na gaba ku ji kuma wace irin tsaraba ke tafi muku da shi